karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe bakwai agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa ake saurare akan mitoci 26. Abdullahi Isa Jama'a bar kamar sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci. kwamitin majalisar wakilai kan sake duba kundin tsarin mulkin kasa a najeriya ya ce babu ɗaya daga cikin bukatu na 31 da ta karba na samar da jihohi da ya cika sharuɗan tsarin mulki za ku cewa fitaccen mai shirya fina-finan ɗan kasar mali suleiman sise wanda ya rasu ranar laraba yana mai shekaru 84 a duniya an gudanar da zana'izarsa a jiya a babban birnin ƙasar bamako za mu je amurka inda shugaban kasar donald trump ya ɗau wasu matakai tare da sallamar babban hafsan hafsan sojan kasar jiya ga muhimman labaran da muka samu sai a gyara zama domin sauraron su musamman da tarayyar najeriya inda kwamitin majalisar wakilai kan sake duba kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1999 ya ce babu ɗaya daga cikin bukatu 31 na samar da jihohi da ta karba ya cika wanda ya cika sharuɗin tsarin mulki shugaban kwamitin benjamin okeze kalu wanda ya zama mataimakin kakakin majalisar ne ya bayyana haka yayin wani taron kwana biyu da mambobin kwamitin suka gudanar a garin ikot epene na jihar akwa ibon a jiya juma'a jadawalin wanda za a gudanar daga ranar 20 zuwa 23 ga watan fabrairun shekarar nan ya kasance wani dandali na yin bitar kudurorin gyare-gyare da ake jira da kuma tsara matakai na gaba a cikin tsarin sake duba kundin tsarin mulkin najeriya rundunar 'yan sanda ta shawarci gwamnatin jihar oshun a najeriya kenan da kadda ta gudanar da zaben ƙananan hukumi da za a yi a yau asabar. kakakin rundunar 'yan sanda muyiwa adejobi ya ce shawarar ta samo asali ne daga rahotannin sirri da ke nuni da yiwuwar samun tashin hankali a lokacin wannan zaben da kuma shawarar babban lauyan gwamnatin tarayya na cewa bai kamata a gudanar da zaben ba bisa ga hukuncin kotun ɗaukar ƙara ba rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tare da haɗin gwiwar sauran hukumin tsaro ta shirya tsaf domin ɗaukar ƙwaƙwaran matakai na kawar da duk wani batun tashin hankali shugaban bindiga a najeriya wato bello tirshi ya saka harajin naira miliyan 22 a wasu ƙauyuka hudu na jihar sokoto biyu bayan kashe ɗaya daga cikin mutanensa a wani samami da sojoji suka kai har ila yau harajin a cewar mutanen yankin zai kuma zama diya ga makaman da suka ɓace yayin wannan aiki fitaccen mai shirya fina-finai ɗan ƙasar mali suleiman sise ɗaya daga cikin iyayen fina-finai kamar yadda aka bashi suna na nahiyar afirka wanda ya rasu ranar laraba yana mai shekaru 84 a duniya an gudanar da sa a jiya juma'a birnin bamako babban birnin kasar mali bayan sallar jana'izar a babban masallacin birnin bamako an isa da gawarsa a gidansa da ke gundumar niyarela na babban birnin kasar kuma aka binne shi suleiman sise wanda zai cika shekaru 85 a watan afrilu kuma wanda aikinsa na magabaci ya sami kyaututtuka da dama ya mutu ranar laraba ne bayan taron manema labarai da ya gudanar da safe labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi barkewar cutar kwalara a yammacin kasar habasha ta kashe mutane sha biyar inda aka kwantar da wasu 200 a asibiti kamar yadda wani jami'in kiwon lafiya ya tabbatar yankuna da dama ne na kasa habasha da wasu kasashen afirka ke fama da bullar cutar kwalara a cikin 'yan makonnin nan ciki har da sudan da angola har yanzu dai ba a shawo kan lamarin ba kuma wasu daga cikin ma'aikata na asibiti na bayyana damuwa ganin karancin magunguna da ake fuskanta a yanzu haka a jiya juma'a ofishin jakadancin amurka a gine ya bayyana damuwa matuka game da lafiyar ɗaya daga cikin 'yan adawar ƙasar da ya fuskanci azabtarwa daga hannun wasu mutane an zaɓe 'yan takara biyar a hukumance da za su gaji a kiwumi a dishina ɗan najeriya kenan a matsayin shugaban bankin afirka bangaren cigaba gaba yayin zaman da aka shirya za a yi shi ranar 29 a watan mayu kamar yadda cibiyar da ke abijan ta sanar yan takara biyu sun fito daga afirka ta yamma da suka hada da tsohon ministan tattalin arziki na senegal ahmad hot da na murtaniya sidi ulta wasu biyu kuma sun fito daga kudancin afirka masarin tattalin arziki dan ƙasar zambia samuel muzele membo da bajabulile swazi shabalala ɗan ƙasar afirka ta kudu wanda shine mataimakin shugaban cibiyar na ƙarshe kuma ɗan takara daga ya fito daga ƙasar chadi tsohon gwamnan bankin tsakiyar afirka wato abbas muhammad toli labaran na zuwa muku ne daga rfp shugaban afirka ta kudu shirin lamafoza a jiya juma'a yana sa ran volodymyr zelensky zai ziyarci afirka ta kudu nan ba da jimawa ba domin tattaunawa kan kawo karshen rikicin ukraine da rasha shugabannin biyu sun cimma matsaya kan bukatar gaggawa na samar da tsarin zaman lafiya da dukkan bangarorin za su amincewa da shi a cewar ramafoza a jiya juma'a ne kotun kola amurka ta dakatar da bukatar donald trump na wani ɗan lokaci na ba shi damar sauke shugaban hukumar kare bayanan sirri tare da yin la'akari da matakin da shugaban ya ɗauka a karan farko tun bayan rantsar da shi yan lokuta bayan da sanar da sallamar babban hafsan sojan ƙasar da trump ya sanar sai dai hukuncin ya nuna cewa kotun za ta iya komawa kan bukatar a mako mai kamawa lokacin da